Alerji a rike cewa wani yanayi ne da mutum ke samun kansa a ciki sanadiyar kasancewar wani sinadari mai suna alerjan a cikin jikinsa. Wato jiki na ba da amsar da ta wuce yadda ya kamata a sanadiyar wannan bakon sinadari cikin jiki wanda a zahiri bai haifar da wata illa ga jiki. Amma jikinmu na amfani da wani bangare na abubuwan kariyarsa domin su yaki wannan sinadari da ake kira alerjan. Wannan yanayi na alerjiya yake bayyana. Ya danganta da sashen jikin da wannan alerjan ya taba. Ana iya samun matsala bangaren lumfashi kamar hoka, raɗaɗi cikin hanci da idanu. akan fatar jiki, akwai irin wannan yanayi da ake samu sanadiyar cin wasu kayan abinci, shan wasu magunguna ko kuma cizon wasu kwari. Hakan na iya kawo matsala lumfashi. Wasu idan suka ci wasu kayan abinci jikinsu na yin kuraje masu kaikai. Dukan waɗannan abubuwa alamu ne na abin da ake kira alerji da Faransanci. Manifestation de lalarshi. Shin ko sanyi ko zafi ko kuma ƙura suna iya haddasa yanayi na alarji? a rike da cewa alarji matattara ce ta abubuwan da muka gada daga iyaye da kuma muhalli watakila idan mutum na da kwayar halitta mai iya fuskantar wannan alarji kuma ya kasance mutum bai rayuwa cikin wasu halaye na muhalli ta kan yi ya rasa nuna alamun alarji ita wannan alarji a halin yanzu an shirya ta a matsayi na hudu na matsalolin rashin lafiya a matsayi na hudu na cututtukan yau da kullum bayan cututtuka masu alaka da zuciya kansar da cutar kanjamau wato sida daga nan zuwa shekarar 2050 rabin al'umma al'ummar duniya za ta yi fama da alarji ɗaya ko kuma masu yawa a halin da ake ciki a nahiyar turai rabin yawan al'umma na fama da alarji kuma nahiyar afirka ba ta tsira daga wannan matsala ba dokta ko akwai hanyoyin kariya daga wannan yanayi na alarji rigakafin wannan matsala na faruwa ne daga tsaftace muhallin rayuwarmu misali kyankyaso ma da ke cikin ɗakin ku na iya haifar muku da wannan matsala ta alarji akan matela ɗaya akwai kwari har miliyan biyu idan kuka ga kyankyaso ɗaya a gidanku hakan na nufin akwai wasu dubu ɓoye kyankyaso biyu mace da namiji na iya zama sanadiyar haifuwar wasu kyankyason dubu goma a tsawon lokacin rayuwarsu. Studio